na farko dai ita dai demokradiyya dai harka ce ta shugabanci da aka wuto da ita domin a yi ta don a kyautatawa na ƙasa domin ita ƙasa ta samu ci gaba a harkar rayuwar al'ummarta domin a samu wato a samu kwanciyar hankali harkar tsaro harkar tattalin arziki harkar kiwon lafiya da dai abubuwa da dama da yake sun shafi rayuwar al'ummar ƙasa amma wannan ba zai yi ba sai zama shi dan kasa da kansa tukunna ya rungun wannan abun bil haƙƙi da gaskiya wato shi ma kansa na ba da tashi gudunmawar misali idan aka zo wajen zaɓe ya tabbatar cewa duk wanda zai zaɓa zai zaɓi mutumin da yake wato ya imani cewa na masa kyakkyawan zato ne ba dan abun goron da ya bashi bane ba. Na ji daɗi da ka kama magana abun goron nan saboda wannan abun ya zama kamar mana al'ada a harkar siyasar Najeriya akwai sa rai daga wurin shi wanda zai yi zaɓen. da wanda za a zaben cewa dole sai an yi musayar wannan abin goron yanzu na ga wasu shinkafa suke bayarwa wasu atamfana da shauransu ta yaya mutanen najeriya za su gane cewa su ne su zaɓi mutumin da suke so ba tare da an ba su wani abu ba to a gane wata halin da suka samu kansu a ciki a yanzu a lokacin da kace zaka zauna sai mutum ya maka wani abu musamman ma abin da zaka ce da kai da iyalinka sai wani ya baka to kai ma ka san ka kai kansa ka san kana matsala na farko dai ita najeriya ƙasa ce mai ɗumbin arziki kuma jihohinmu musamman ma jihohinmu na arewa kasashe jihohi na ƙasar noma gaba su to ya zama na wato noman nan tukuna ba inda ba abin da ake da su sannan kuma harkar arzikin ƙasa din nan baya zuwa gare akasarin mutanen ƙasar gaba ɗaya sai ya zama na ka zauna mutum zai zo daman can an bashi wakilci ne ya samu abin da ba nashi ba ya zo ya gutsira daga cike baka na ka sa shi a gaba duk mutum da yake da kai yana so ya wakilce ka abu amma ya ɗauki abin sa ya baka kai ma kanka ka san cewa idan ka karba ka san ka karba ni saboda abin nan shine abin da yake ake sabulu wato zai wanke shi a wajen ka ka yi imanin cewa bai isa ba domin mai inda ya isa ai sai dai nawa ka ce da kai ga tarihi na ga abubuwan da na yi rike na da abubuwan da na al'umma da ga kuma abubuwan ne na fidda kaina kunya na kuma fidda ke amana na kuma kammanta gaskiya jiran ja'afar na sha jin mutane na cewa waɗaya daga cikin dalilan da ya sa mutane suke son su karbi kuɗaɗe ko wasu abubuwa daga hannun 'yan siyasa idan lokacin zaɓe ya zo shine saboda sukan ce daga ranar da suka zaɓi mutanen ba za su ƙara ganin su ba ba za su ƙara samun cuɗanya da su ba su kwanda su zari abin da za su zara su tafi kar a biyu babu ka yarda da wannan hujjar nasu kuwa wannan haka yake amma ai duk da ya sai ya san za ta zuba ruwa na farko tukun in baka zaɓi mutum kwarai ba to me zai sa ka ji cewa zai ma waye ka ai ba zai waye ka ba kuma daman aikin ku kai ko me ya baka ko me kankantarsa ina tabbatar ku cewa to ka riga ka sai da injinka da na iyalinka da makwatarka da na kuma yan uwanka to wannan abin da ya baka shi fa ana shi ganin shi ne fa wato fa damar da yake da shi a kanka saboda haka duk wani abu da zai maka na kyautata maka fa ya riga ya biya ka ka yadda kai wato yancinka kenan kuma farashinka kenan kuma ba ka da wani haƙƙi a fitar da shi. Akwai alamun cewa su wanda Allah ya yi wa hannu da shuni su masu tsayawa takara ko masu siyasa ko masu aikin gwamnati ko masu mulki da sauransu suna amfani da talaucin da mutane suke fama da shi suna sayan mutane ko kuma suna kokarin su saya mutane da ƙuri'unsu idan lokacin zaɓe ya zo. Wannan yana da magani nan gaba in an zo zaɓe? gaskiya ai ba taron zama ɗaya ba a ko yanzu din ma da akwai mutanen kwarai da suke hutowa kai ma ka san wasu daga cikin su kuma suna hutuwa din abin da kawai kamata ne mutane su gaya kansu gaskiya kamar da ake faɗa jiki magayi kowa na ji jikinsa yau kasan nan duk arzikin ta muke shi a Najeriya yau gashi mutane abinci ma yakan gagari al'umma da dama harkar kiwon lafiya kan gari mutane makarantu ba lafiya yau dan Najeriya ba inda ba zuwa neman ilimi haka ba inda ba zuwa neman lafiya to wannan abu bai kamata ba abin da kuke kawo irin wannan saboda ko mun riga mun yarda cewa eh za mu zaɓi mutum ba dan cancanta sa ba za mu zaɓi shi da abin da zai bamu duk da cewa abin da zai bamu dinnan bai taka kariya ba to a nan fa ake sai da yanci ta nan muke marin turbar demokaradiyya.